وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور kuma don ku yi imani da cewa tashin alkiyama yana nan tahi zai zo babu shakka cikin zuwansa kuma cewa Allah yana tayar da mamata daga kaburburansu don ya saka musu akan ayyukansu yayin da Allah tsarki ya tabbata a gare shi ya ambaci halin batattu waɗanda suka ɓata a dalilin makauniyar biyayya a aya ta uku sai kuma ya ambaci halin jagororin kafirci a wannan ayar ya ce